بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل da توفة الحكام tufatul hukam na alƙabi al'andalusi a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha biyar kuma za mu fiya shi faslun fit tauƙifi fasalin da ke bayani akan dakatar da amfani da abin da ake shari'a a kansa saboda wasu dalilai da suka bayyana suke nuna lallai zai iya yiwuwa wannan abin da ake shari'a a kansan ya zama ba na wanda abin yake hannunsa ba ne ko dai shi wanda ya kawo ƙara ya kawo shaidu guda biyu a adalai amma ba a zartar da hukunci ba saboda ko shi wanda aka kawo ƙaran yana da abin faɗa a kan shaidu sai ana shi sarrufi da abin da ake shari'a a kansa ne bai zai sayar ba ba zai rusa ba ba zai gina ba ko kuma shaida kwaya ɗaya aka samu mai karfi za a je a nemo guda ɗaya to shi ma wannan yana iya sa a dakatar da shi wanda abu yake hannunsa daga amfani da abun har sai an gama shari'a mala yake salisatun لا توجب الحق نعم توجب توقيفا به حكم الحكم وهي شهادة بقدع نور تري وبقي الإيذار فيما تقتضي وحيث توقيف من المطلوب فلا غنى عن أجل مطلوب ووقف ما دون غلق ما أجل لنقل ما فيها به صح العمل يتي ثالثة نوع شيدة أخوه duk da ana ka salasatun ne zai ka gyara salisatun na uku kuskure ne salasatun ni ma na salasatun ne na gyara ne wasu nusafir sun kawo shi a yin da ya kamata ya zo shi ne salisatun wato nau'i na uku Latu, jibul haka wannan shaidan ba ta wajenta haƙƙi na'am eh wato ba wai in an ba da ita kawai sai a ce haƙƙi an baka ba a'a tujibu tawqifan tana wajabta dakatarwa ne daga amfani da abu bihi hakam al-hakam da shine mai hukunci ya hukunci ko bihi hukumul hakam a wasu nusakdin a wasu a wani bugun wato da shine hukunci mai hukunci yake tabbata duk ɗaya ne wato shi ba zai ce ga haƙƙinka ba amma dai zai hana a yi amfani da abin da kake da'awan naka ne saboda karfin hujjanka sai a dakatar da shi a ajiye shi a wajen alkali ko a wani wuri saboda a tabbatar da cewa haƙƙin wani ne ko ba wani wani to shi ne malin zai ba mana so a nan ya ce wa haya shahadatun bi kad inur wa baqiyal azaru fi ma taqtabi wa haya shahadatun ita ce shaida ƙurtubi da aka yarda da ita bi kaɗayin a yanki wato ba a shakka shaidan nan ta yi wato adalai guda biyu aka kawo cewa wannan haƙƙin nasa ne kamar zaidu ne kai ƙaran bakaru ya ce gidan da yake cikin nasa ne shi sai dai kawo shaidu guda biyu kuma cewa nasa ne adalai kuma kaga an yarda da wannan shaidu ne amma abin da zai hana a ba wa zaidu wannan gidan shine wa baqiyal izaru izari ya rage ba da uzuri fi ma taktari cikin abin da shaidan take hukuntawa wato izari mun yi bayanin sa a can baya shine bayan shaidu guda biyu sun ba da shaida a gaban alkali a dalai sai a ce to shi wanda aka kawo karan akwai abin da zaka faɗa kana da suka akan wannan shaidun idan ya ce babu sa ce to ba shi haƙinsa in kuma yake a'a ɗaya daga cikinsu ba adali ba ne ko dukkaninsu ba adalai ba ne sai a ce to me hujjanka sai je nemo shaidun da za su shaida cewa ba adalai ba ne to wannan ɗan ajalin da za a bayar daga lokacin da ya ce ba adalai ba ne sai aka ce mai hujjan ka yace akwai shaidu to za a ba shi kwana uku kwana biyar ko sati ko ma fiye da sati idan shaidun suna nesa to wannan ɗan lokacin da za a ɗauka sai a ce to ka fita daga gida gida ya zama yana halin kotu in mota ce ka daina hawanta idan wata in rago ne a je a ajiye shi a hannun amintacce in wata riga ne a je a hannun ajiye ta a wajen wani amini amma ba za ka sa ta ba har a gama wannan shari'a ko dai a kure ka baka da inda za ka wannan adalin a karbi wannan abun a ne shi ko kuma ka zo ka rusa wa'annan shaidun shi kuma sai a ce je nemo wasu shaidun da to shine ma'anan wa ay tun bi qad'i nuzuli wato ita ce shaidan da aka yadda da ita yanke ba tare da shakka ba amma wa baqiya al-izaru fi ma taqtabi sai ba da hanzari ya rage tun abun da shahada take hukuntawa shine shi wanda aka kawo kara a bashi dama ko akwai da zai tunkuɗe wannan shaidan don in akwai to kuma in ya tunkuɗe ta ba za a yi wannan hukuncin ba to wannan ajali da aka bashi dama din a lokacin sai a dakatar da shi ne amfani da wannan abun ya daina amfani da shi domin ba nasa bane akwai alamun cewa ba nasa bane to sai ce wa haitu tawqifun min al-madlubi fala gina an ajalin madrubi wa haitu tawqifun a lokacin da za a dakatar minan matsaluri a cikin abin dangane da abin da ake shari'a a kansa falagina babu wadata an ajali mazubi daga ajali wanda za a buga wato dole za a sa ajali a ce zuwa kwana kaza ne za ka kawo shaidun cewa waɗannan shaidun ba su yi ba ko kuma zuwa lokaci kaza ne idan baka rusa waɗannan hujjojin ba baka rusa shaidun nan ba to za a ɗauki mai haƙƙi a bashi ko a sa ko sati biyu ko wata ɗaya gwargwadon wato ainihin nisan shaidu shine ma'anan wannan wato duk inda za a dakatar da mutum a ce bai zai amfani da abun da ke hannunsa ba saboda akwai shari'a a kanta ba lallai a sa adari domin hujja ne ta tsaya a kansa kafin a dakatar da shi ko alamun hujjoji sun bayyana ba nasa ba ne to sai a dakatar da shi sai a ce kar ya yi amfani da abun zuwa lokaci kaza sai a sanya masa ajali wa haitu tawqifu min al matsalubi min al matsalubi na aiki shay'il matsalubi aiki shay'il mudda'a fihi a cikin abin da ake shari'a a kansa domin al matsalub yana zuwa da ma'anan wanda aka kawo kara to wannan ba shi bane al matsalub anan a shay'ul matsalub ake nufi abin da ake nema abin da ake shari'a a kansa shine al mudda'a fihi to dole za a sanya ajali to alkali sai ya sanya ajali gurgudun bukata idan shaidun suna nesa to kaga ajali zai zama mai yawa in kusa kusa ne ajali zai zama kusa to sai ma ya kawo misali Ya ce wa waqfu ma kadduri ghalqun ma ajal li naqli ma fiha bihi ka hal amal wa ma lahu kal furni kharjun warraha fa fihi tawqifu al kharaj wadaha wa waqfu ma kadduri dakatar da abun da kamar gidaje kamar gidaje kaga kamfanoni ma sai su shiga kenan da shaguna na kasuwa da sito sito soya house da sauransu to ya ake a dakatar da amfani da su shine ce ghalqun shine a kulle su ma ajal tare da sanya ajali li naqli ma fiha don cire abin da ke ciki bihi sahal amal da shine aiki ya ya inganta wato da shi alƙalai suke aiki za a kulle gidan amma kuma za a baka dama ko kwana uku ka cire kayanka da ke cikin gidan idan sito ne kana shari'a da wani yake nasa ne kai yana hannunka kana ajiya a ciki kuma ga shaidu sun bayyana guda biyu ko shaida ɗaya zai je kawo ɗaya sai ce an baka kwana uku ka fidda kayanka da ke cikin sito ɗin sai a rufe sito ɗin har sai an gama shari'a a danƙa mai kaya kayan to wannan shi ne abin nan shi ne tawqifin kenan kaga yanzu an dakatar da amfani da abu domin alamu ya bayyana ba naka bane in ka ci gaba da amfani da shi kana amfani da abun da kila ba naka bane to duk abin da yake kamar gida ko kamfani ko su shaguna ko wani fito to haka ake ainihin wato dakatar da su haka ko wani fili ne da ake ba da haya shi ma ko yake ajiye wasu kayayyakinsa a ciki ko yake fakin na motocinsa sai a ce to ya fije motocin a kewar filin kawai a bashi a haka har sai an gama shari'a sai a bawa mai haƙi mai haƙi haƙinsa to nan da aka ce kadduri kamar gidaje jan udari ne da sauran abubuwan da suka yi kama da gida su ma sai su shiga cikin wannan amma kuma ba za a zo a rufe kayanka a cikin gidan ba shi yasa aka ce tare da sanya ajali na cire wannan kayayyaki kuma ko da an gama shari'a ne aka ce take ita shi bai da wani uzuri ba zai iya ture wannan shaidun ba ko ya itirafi ya yadda cewa lalle gidan nan na wane ne to za a ba kwana uku akalla domin ya kwashe kayansa daga cikin gidan kafin a mallakawa shi wannan mai gida gidansa sun ce asalin wannan mun karanta shi a ba shi ne tamattawo fi kun? ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب adawa da za a halakar da samudawa afwan samudawa da za a halakar da su sai aka ce ku dan jidali a gidajen ku kwana uku notice na kwana uku aka ba su kafin aka halakar da su to shi yasa notice kwana uku ne in an yi shari'a aka za a karbi wani haƙƙi daga wurinka na gida ko wani fili ko shago ko fito to za a baka kwana uku cewa ka kwashe kayanka da ke ciki sai a ba mai kaya kayansa to kenan dakatar da shi shi a kulle shi to kaga shi ma wanda ya kawo karan ba za a ba shi dama ya amfani da abun ba tun da shari'a ba ta kare ba sai ce wa malahu kalfurni harjun warraha fa fihi tawqiful kharaji wa ba wa malahu harjun duk abin da yake da haraji shine zalla wani abu da yake shigowa na kuɗi kalfurni kamar gidan burodi warraha da kuma dutsen nika ka ce kamar ma injin nika ne to fa fihi tawqiful kharaji ga yayin sa za a dakatar da riban da ake samu ne wa baha ya bayyana wato kamar a ce gidan biredi ne ake rikici a kansa to sai ya kawo shaida ɗaya cewa nasa ne kuma ana ana aiki a gidan biredi saura masa shaida ɗaya to ajalin da za a bashi ya kawo shaida guda ɗaya nan ko sati biyu ko wuta ma kila to wannan ajalin bai zai sa a dakatar da aiki a gidan biredin ba domin an dakatar in ba da gaskiya an yi wa mai gidan biredin asara in kamfani ne ba za a rufe kamfanin ba za a ci gaba da wato kasuwancin da aka saba za a ci gaba da wato abin nan samun riba da ake a ciki ko na haya ne ko makamancin wannan to riban da ake samu din shine za a haji shine kun haraji sai a samu wani amintaccen mutum sai a bashi ya dinga wato abun da ya dinga ajiye riba to kaga ana tara riban in haya ne ana tara kudin hayan in wani wurin fakin ne duk wanda ya fakin za a bashi kaza ko ni gidan wanka ne misali gidan ba haya da wanka ana samun kaza ba za a daina amfani da shi ba saboda in an gama shari'a in ba mai gidan ba ne mai wanda yake rike da gidan in ba nasa ba ne to abin da aka samu za a ba wancan wanda aka kwacewa ai aka kwace masa haƙƙinsa so kaga wannan shi yake akan a kulle gidan biredi ko a kulle gidan wankan sai zama kuma ko da an bashi dai an yi asara in kuma na asalin wanda yake hannunsa ne kaga an masa asara na kwanaki to za a ci gaba da amfani da shi zuwa lokacin da wato za a za a abun nan za a gama shari'a haka nan warraha da abin da ya shafi injin nika ko asalin raha dutsen nika ne wanda ake nika ana ana biya to haka nan injin nika shi ma zai ci gaba da aikinsa haka nan idan hotel ne funduk shi ma za a ci gaba da abin nan kwana ana karban kuɗi sai a dinga ajiye kuɗin idan mai haƙƙin ya bayyana sai a bashi haka nan idan gidan haya ne wanda dama ana ba da ba za a ce a dakatar ba sai a ci gaba da ba da hayan amma a ajiye kuɗin wajen amincicin mutum sai da duk lokacin da aka nema za a same su sai a ba mai haƙƙi haƙƙinsa lokacin da aka gama aka gama shari'a wato duk abin da yake kawo kuɗi yau da gobe ba a kulle shi sai dai ana kulle abin da yake kawo yau da gobe ne idan mota ne aka ga zamanta ma a tsara ne ta za ta ci gaba da haya ana ajiye ana ajiye kudin kudin haya ne lokacin da ta abun nan ta aka gama shari'a ba mai kakanta in ko asalin ta ba na haya ba ne kamar a ce dama motar hawa ne a faka ta kawai amma ka ga irin su tireloli nan su tanka manya manya aka je aka ajiye su to ko shakka babu shi ne abun an ja masa asara na kwanakin da za su yi suna zaune haka ne idan gidan mai ne za a ci gaba da harka da shi a matsayin haya sai a dinga ajiye wannan wannan kuɗi ne sai ce fafihi fihi tawqiful wa ba sai ce wa wa fil ardi al man'u min an tu'mara wal hadd yuqra wa yuqaful kira qila jami'an aw bi qadri ma yajib lil hadd min zaka wal awwalun tuqib wa awwalun tuqib yace wa hawa fil ardi in ko abin da ya shafi kasa ne kamar fili kenan ko gona almanu abinda ake cewa dakatar da gonan shine almanu a hana min an tumara a raya ta sai a hana ka noma ta da damuna ne ana shari'a sai a ce to ba za ka noma ta ba don zaiwa ba taka bane idan aka ce ka noma kaga ka shiga hakkin wanda yake nasa ne wannan fa duk an gina shi akan ka kawo shaidu guda biyu adalai ba ƙari ta shari'a ba ka shi wanda aka kawo ƙaransa yace yana da shi bai yadda da shaidun nan ba ba mutanen kirki bane zai kawo shaidu akan haka to kuma gona ce damuna ta sai a ce to kowa kar ya noma ta sai a ajiye ta sai dai in ana so za a ba da hayanta sai a ba da hayanta ya ta ce wal hazzu kura. shi da ake jayi a kansa din yukura ana ba da hayansa wa yuqaful kira sai kuma a dakatar da kudin haya sai a ba da hayanta kai ba haka noma ba ni ba zan noma ba amma za a da haya ida dubu ɗari hayanta sai a je dubu ɗari a wajen amintaccen mutum an gama shari'a duk wanda shari'a ta kaya cewa ta sane gona sai a ɗauki dubu ɗari sai a bashi idan wani fili ne shi ma za a iya ba da hayansa a ajiye kuɗin haya ne amma ba za a bari wani ya gina ba duk wanda shari'a ta bawa sai a bashi kuɗin hayan wannan wajen Kila jami'an wasu suka ce dukkan filin gaba daya za a ba da hayansa kuma a ajiye kudin haya Hau bi kadiri ma ji, wato da filin da ake in kamar a ce filin yana haɗe da wasu filaye ne ko gonan tana haɗe da wasu gonakai shi yana da nasa rabon a wasu kuma da suke haɗe da ita wasu suka ce duka gonan kawai za a ba da hayansa kuma a ajiye kudin kudin haya din Hau bi kadiri ma ji, ko gwargwadon abin da yake waje ba lil hazbi wato garibobin zaika daga wancan wurin da ake rikici misali in rabin gonan ne suka ce iya rabin ne za a ba da haya ko kuma in an ba da gonan ma gaba ɗaya bai zai a ba da rabi ba to iya rabin kuɗin shine wanda za a ajiye ba za a ba wa wanda suke jayayya a kansa ba har sai an gama shari'a rabin kuma sai a ba wa wannan mai haƙƙin tunda shi bai da matsala bai da shari'a akan rabin wasu malamai haka suka ce sai ma yake wal awwalun tuhi amma farkon haka zaba ma'ana farkon haka zaba duka gonan za a da haya kamar a ce rabin ta akwai rikici rabi ba rikici to sai a bada hayan ta gaba daya sannan kuma a rike kudin hayan har sai an gama shari'a tukunna sai a bawa wannan rabonsa na mai abun nan mai rabi wanda ake jaya a kansa wancan kuma wanda yake da wanda ba jaya a kansa shi ma a bashi kudin hayan ma da yake wannan shi aka zaba. amma da bai kamata a zaɓi wannan ba domin me saboda wancan da ba a jayayya a kansa ka mai ta shafe shi ai la wa wala dirara ko to da haka bai kamata bai kamata ta shafe shi ba amma iya inda ake jayayyan nan sai ake to nan ba za ku noma shi ba za a bada hayan sa ne amma za a je kuɗin hayan sai an gama sai mu ga waye ne ya cancanci wurin sai a ba bashi kuɗin nan da ba a jayayya kuma idan har zai yiwu a ware shi shi wanda yake da wannan haƙƙin ba mai jayayya a kan sai noma shi in kuma dole in za a ba da hayan wannan rabi sai an haɗa da wannan to duka a ba da hayan shi kuma a ba shi kuɗin hayansa tunda babu shirya a kansa saboda kar a cutar da shi wannan magana ita za ta fi zama adila shi zai fi adalci ba wanda malam ya zaɓa ba sai ce wa shahidun adlun bihil wa kif, wala ya zalumin yadin biha ulif وباتفاق وقف ما يفاد منه إذا ما أمن الفساد وحيث ما يكون حال وحيث ما يكون حال البينة في حق من يقوم غير بينة يوقف الفائد للأصول بقدر ما يستكمل التعديل يتي وشاهد عدل adlun عادل adali به daya وقف أنا داك ترد dakatar تبوريشي in an ce asali shine gida ko gona ko fili wato idan ka samu can bayan mun ce adale guda biyu amma abin da ya rage shine izari shine mutumin ya yadda cewa shaidun sun masa shi wanda aka kara ko kuma ya ce ba su yi ba suna da matsala ya kawo hujja akan matsalan to sai a dakatar da amfani da abin sai an gama to wannan kuma shaida ma kwaya ɗaya adali idan an same shi ana iya dakatar da gona ko wani fili ko gida da ake jayayya a kansa tun da an samu shaida adali guda ɗaya ai akwai alaman gaskiya kenan a tare da shi to sai aka ce waqif ana tsaida da al'aslu asali bihi da shi wala ya zalu amma shi wannan asalin bai zai gushe ba min yadin biha ulif min yadin daga hannu ulif da aka saba biha da ita wato wanda yake wanda yake rike da gonan har yanzu gonan tana hannunsa har yanzu gonar tana hannunsa ba za a fidda ita daga hannunsa ba amma dai za a hana shi ya sai da wannan gonan ko ya tasarrufi a cikin ta yadda yake so ba maganar ya rusa wannan ko ya gina wannan ko ya sai da wannan amma dai za a dakatar da shi a kan gonan haka nan idan gida ne ba za a ce masa ya fita ba gidan yana yana hannunsa wato ba za a karbi kullum ko kuma abun nan eh, abun nan takaddun gidan ba amma dai ba za a bashi kuma ya sai da gidan ba ba za a bar shi ya saida ya sai da gidan ba saboda shaida ne kwaya daya ba shaidu ne guda biyu ba ka guda biyu kan gaba ɗaya karɓan wurin za a yi kama ya ce yana hannunka amma ba yadda kai tasarrufi da shi ba kai tasarrufi da shi yadda kake so ba to sai ce wa bittifaqin waqfu ma yufadu minhu idza ma umina al-fasad wa bittifaqin dukkan malamai sun yi ittifaqi waqfu ma yufadu a dakatar da abin da ake fa'idanta minhu daga wannan wajen daga ainihin asalin din idza man umina al-fasadu idan aka amince wa qasim abu wato wannan kuma idan mun dauka kamar bishiya ne gona ne tana da 'ya'yan itace kaga asali ne 'ya'yan itace to sai ake jayya a kanta wannan yace lambuna ne ya ka abin yace lambunsa ne ya kawo ƙara alhalin akwai wanda kuma yake gonan wanda yake kula da ita yace ta sani to a yanzu a nan gonan tana hannun shi wannan amma za a dakatar da ya dinga amfani da 'ya'yan itatuwa ya za a da 'ya'yan itatuwa shi za a dinga ajiye su idan 'ya'yan itatuwan nan ba za su ɓaci ba to dukkan malamai sun yi ittifaqi wato ba za a abun nan ba ba za su yi ittifaqi za a ajiye wannan abun da ake samu na fa'ida saboda me saboda baya ɓaci kamar a ce dibino ne yana da wuya ɓaci da wuri ko zabibi ne yana da wuya ɓaci da wuri shine bushashen inabi to shi kenan sai a ce to wannan tun da baya ɓaci a ajiye shi kaga ballantana kuɗin haya kenan kaga kuɗi ba za su ɓaci ba ko wani abu aka ba na ƙadara maimakon haya wannan duka za a je shi sai an gama shari'a a bawa wato mai abu kayansa sai a bashi kayansa sannan sai ce wa haifu ma ya kunu halul bayyana duk lokacin da halin shaidu suka kasance fi haƙƙi manya ya kumu a haƙƙin wanda yake hukunci shine alƙalin gaira bayyana ba a bayyane suke ba ga shaidu an kawo amma shi ba bai gane ba adale ne ko ba adale ba bai gama bayyana masa cewa adale ba ne sai za a yi yace yuwaqqaful fa'idu lal usul to ana dakatar da wato abinda wannan ake samu na fa'ida na wannan asalin amma ban da kusurin ba a dakatar da su wato idan bishiyoyi ne na jibino na inabi na wani rumman duk za a dinga kula da su suna ba da wannan 'ya'yan amma za a je 'ya'yan idan ba za su ɓace ba idan ba za su ɓace ba shine muka yi misali da zabibi da abun nan da jibino jibino bushe kenan sai ce bi kadari ma yustakmalu ta'dilu gurgudun yanda ake cika tafsiya ne wato shaidun nan basu bayyana masa ba adare ne ko ba adare ba sai a ce to gonan nan fa sai dai a dinga aje 'ya'yan itatuwanta har lokacin da za a samu shaidu su ba da shaida akan nan shaidun cewa mutanen kirki ne ko kuma a ce ba mutanen kirki ba in mutanen kirki ne su ba da shaida in ba mutanen kirki ba kuma a su ba za a karbi shishar su ba to a lokacin ba za a yi da wanda gonan take hannun sai dinga kwashe kwashe yayin itatuwan ba sai ce wa kullu shay'in yusbi'u al-fasaduna wa kifala li an yura qad qad dakhala wa kullu shay'in duk abunda yusri'u al-fasaduna baki yake gaggawa izuwa gare shi wa kifa dakatar da wannan abun lali an yura amma banda a ga kaddakala cewa bacin ya shige shi kamar irin su lemo kenan su ayaba su abarba za a dan ajiye su dan kaɗan zuwa dan lokaci idan ana tsammani za a iya warware matsalan kwana ɗaya biyu uku ba za su lalace ba to sai a dan ajiye domin a ka a zuwa shaidun nan taskiya a ce mutanen kirki ne a yi hukunci ko ba mutanen kirki ba ne a yi watsi da su amma kar a ajiye lokacin da ake ganin barnan za ta shiga wato zai ɓaci kenan kamar idan a ce ya yi sati biyu sati uku kuma abu ne wanda yana iya ɓaci to wannan kawai maza maza a je a sai da shi a ajiye kuɗi ba za a bashi ya rube ba don in ya rube an yi asara misali kamar a ce maka abin nan ne me sunansa tumatur ne tumatur ne a kwando wannan ka ajiye shi ɗan kwanaki kaɗan shi kenan ya lalace sai a yi maza maza a sai da shi a ajiye kuɗi shi ne ake wa kullu shay'in yusdi'ul fasadu la wa qifala li an yuraka dakhala wal hukmu bai'uhu wa tawqifu saman in khifa fi ta'dili min tuli zaman wal hukmu hukuncin duk abin da zai ɓaci da wuri bai a hushi ne a kai da shi tumatur ne maza a sayar wani alayyaho ne zai yanko ne ya kuwa ce menene ko duk abin da zai lalace to ai maza maza a kai da shi domin kada ya ɓaci in an sayar sai a ajiye kuɗin an gama shari'a sai a ba mai haƙƙi haƙƙinsa in wanda ya kawo ƙara ne yake da wannan abun a bashi kuɗin in ma wanda aka kawo ƙara ne aka ce ba nasa bane ya tabbata nasa ne sai a bashi kuɗin sai ce in khifa in an ji tsoron min toje zaman tsawon zamani fi ta'adili a wajen tafiya ne wato shine bayyana adalcin su shaidu sai abu ya ɗauki lokaci don zai yiwa wanda suka san su adalin su su ce wa'annan mutanen bayan Allah ne na gari ko kuma ba mutanen kirki wani suna nesa ne ko kuma dole sai an jira su don ba a karɓar shaidar mutum har sai an mar ya tabbata cewa adali ne kamar yadda muka karanta a tambaya. baya to kaga irin wannan duk abin da ake rikici a kansa in ne lalacewa ne to kawai a yi maza maza a sai da shi a ajiye kuɗi in ko baya lalacewa ko dai zama asalinsa ba mai lalacewa ba ne dama kamar a ce mashin ne ake rikici a kansa wanda sai a ajiye shi ko keke ko keken ninki ko riga sai a ajiye ta babu wani matsala ko kuma asalin baya lalacewa amma yana da 'ya'yan 'ya'ya da suke lalacewa kamar bishiya kenan to bara a bari 'ya'yan itacen su lalacewa sai maza maza a sai da su domin a wato a abin nan ajiye kuɗin lokacin da aka gama shari'a dai mai wannan abun da yi asaran waɗannan waɗannan yayin itatuwan ba wannan shine abin da alƙali zai sa yi sai ce wal mudda'i kal abdi wan nashdanu ubutuhu qama bihi al burhanu ay simahu anna abdahu abi in talaba tawqif fa mustahiq yace wal mudda'i mai da'awan kal abdi kaman bawa wato mutum yana yana da'awan bawan nan nasa ne ba na wane ba ne wanne shidanu kowanne shidanu cikiya su hu tabbatar sa kama bihin burhanu hujja ta tsaya a kansa wato ya tabbata lallai dama yana cikiyan wannan bawan na fari bawansa ya bata bawa na wane ya bata bawa na wane ya bata tara sai ya gan a wurin wani sai ce wannan bawan na wani. wannan bawan na wani. to tunda dama an je yana cikiya kuma kowa ya sani yana ta kiran bawan kuma ya faɗi siffofinsa sai ya samu bawa a wajen wani kuma sai ya tabbata irin wannan yadda yake ba da tikiyan haka yake to za a hana shi wanda bawan yake hannunsa ya sarrafa bawan sai a ajiye shi har a ji a ɗauko shaidu a zo a yi shari'a a kansa saboda ai tikiyan da ya ta yi nan da siffofin da ya ba zala wanda ya ga bawa mai siffa kaza da kaza na wani sai kuma ya ga bawa mai irin wannan sai aka ɗauko shi aka ga yace na sani sai kuma aka ga irin yadda yake bada tikiya ne akwai alama yana da gaskiya to da haka ba za a bar bawan nan a hannun wancan bawan Allah ba za a da ainihin dakatar da bawan har zuwa a gama shari'a sai ce a yi sama'u ko kuma jita-jita na abdahu abik cewa lalle bawansa ya bata in talaba tawqifa fa mustaqim in ya nemi a dakatar da bawan nan a daina sarrafa shi to ya cancanci haka menene sama wannan shaidu ne ka zo bakin masallacin nan ka ce bawa na ya bata don Allah ina cikin bawa na mai siffa kaza kaza bakin kasuwa ka je makwabtanka ka faɗa a gidan rediyo kowa ya ji na talabijin sai kuma aka samu bawa irin wannan ka kana da hujja wannan shine nau'i na farko sai a dakatar da bawan a tsare shi har sai an gama shari'a don ya tabbata nasa ne ko ba nasa ba to wannan kuma as-sama'u shine na jita jita wato ina ce jita ta karko abinnan eh, karko rage karfin din a wannan yake nufi da jita jita jam'i ne na ji ba na so in ce jiye jiye don babu shi hausa saboda haka wane ya ji ga wane wane ma ya ji ga wane lalle mun ji fa mutumi ne yana tikiya ko da kai baka ji yana tikiyan ba lalle mun ji an ce ba wane ya bata tabbas mun ji an ce ba wane ya bata sai kuma ya kama wani ba ya ce wannan bawa na ne kaga akwai alama yana da ne yana da gaskiya yana da gaskiya kaga ba wuri ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba an ji cewa bawansa ya bata kuma sai ce wannan bawan nawa ne to kawai yanzu abin da za a yi bawan nan a ajiye shi sai a je ne sai a je a nemo shaidu a tabbatar to wannan bari mana misali da mota tun da babu bawa mutum ne ko ina yana ba da tikiya motarsa ta fata, da Allah mai kala kaza mai kira kaza ya faɗa siffofinta yana ta ba da cikiya. kuma shaidu sun tabbatar a ne yana cikiyar mota mota ta bata sai ya ga wani da mota irin ta komai da komai sai ce mota kare ne sai aka zo kotu to za ka zo kotu fa ba za a bari wannan mutumin ya tafi da motar nan ba ce to je ka kawo shaidu guda biyu don ya ce ba motar ka bane kai kuma tafi da motar an kawo shaidu biyu za mu neme ka ba sai ya gudu da motar ba sai a ce a ah, to kawo motar ka ajiye ta nan sai a ce a ah, ajiye ta a wani wuri tun da akwai alaman gaskiya ya je ya kawo shaidu guda biyu in ya kawo shi kenan a bashi mota in bai kawo ba kuma wannan ya rantse a bashi mota tafi da ita shi wanda ake tuhuma to ko kuma ba ba a samu shaidun yayi tikiyan ba amma dai an ji akwai shaidu shahadatu samai wanda zamu zo babin ka shaidu na naji jita jita lalle an fada lalle naji ana cewa motar wani ta bata lalle an ce an sace motar wani wannan ma an sace motar wani sai kuma je ga mota irin tasa sai ce wannan motar ka ne sai ya kawo kotu mutum ya ce san ba motarsa ba ne to kaga wannan cewa lalle an ji motarsa ta ɓatan nan zai sa a riƙe motar nan ba za a bar mutumin nan da ake tuhuma da motar ya tafi da ita ba ina ya je gudu da ita sai alkali ya riƙe motar a ajiye ta sai a ce to kai da kace motar ka ne je ka kawo shaidu adalai guda biyu motar ka ne idan ya kawo shaidu adalai guda biyu a bashi mota ko shaida adali guda ɗaya haɗa da rantsuwa sai a bashi mota in ko ya gagara sai a ce to shi wannan ya rantsa ya tafi da mota amma ba za a bashi ya tafi da ita ba ko babur ne ko keke ne ko makamancin wannan na fata mun fahimta wannan shine abin da alkali zai zo kar a shiga hakin wani sai ce li khamsatin aw fawqa ayathira haythu da'a bayyinatan hudura wa in takun ba'idatan fal mudda'a alayhi mal qasmu an hurtafa yace li khamsatin wato za a riƙe wannan abun ko wannan bawan in bawa ne in ma mota ce zuwa kwana biyar au ha, ko sama da kwana biyar ya siran da kaɗan kama ƙara masa kwana uku a ce kwana takwas kenan ko kwana goma ko kwana tara sai a ce to an baka sati misali ka je ka kawo shi yanzu za mu dakatar da motar na sati ɗaya ka je ka kawo shaidu an baka sati ɗaya ka ko kano ne a zai je zo da su haifu da'a bayyinatan hubuwa to amma suka ce idan ya yi da'awan bayyinatan shaidu hudura wanda suke nan ko dai suna nan a nan garin ko kuma tafiyan ba ta wuce ta kwana uku za a je a dawo ba kaga kwana bakwai ya yi zake nan tafiya kwana uku dawowa kwana uku an ƙara maka kwana ɗaya ko a ƙara maka kwana biyu ko makamancin wannan to wannan za a riƙe wannan motar ko wannan abun da ake cewa ba na kan bane zuwa wayannan kwanakin har ya je ya kawo shaidunsa in ya kawo shaidu a dalilin ya tabbata cewa na ne shi kenan sai a tabbatar masa cewa wannan motan ta ne ko wannan bawan na ne ko wannan babur din na ne ko makamancin wannan sai ce wa in takum ba'idatan fal mudda'a alaihi mal qasmu an safa wa in da ba'idatan idan kuma shaidun suna da nisa kamar tafiya ne na sati ko sati biyu ko wata da kila wata ƙasa ne ma sai an shiga Nijar ko Kamaru ko caji kafin a samo shaidun to mudda alaihi shi wanda aka kawo ƙara ake tuhumar motsan nan ba taka bane kuma tana hannunsa to malkas murtafa rantsuwa ba ta ɗauke ba an gabarinsa wato abin da za shi ne za a je ta masa ya rantse billahi lazi la ila illa huwa motan nan tasa ne ba ta mutumin je kawo karansa ba ne idan yi wannan rantsuwa sai a ce tafi da motan za a neme ka za a neme ka da gaba sai a ɗauki adres ɗinsa da inda yake da sauran in ma beli in ana shakkan zai gudu kuma a samu ne masa karantu ya tsaya masa cikin sai a ce tafi da wannan kayan sai ya tafi da shi shi kuma wancan a ce ka je ka kawo shaidu idan ya je kawo shaidun sai a kira wannan musulmin don tun da suna nesa ba a san ran da za su dawo ba kila kuma ba gaskiya ne da shi ba don bangaren wanda ake tuma yana da karfi to idan an ce za a je za a abun za a za a koda shaidun suna nesa ne za a ce to a ajiye wani da gangan sai zai ce motar da kake hawa ta sani shi kenan sai a zo ne sai a zo kotu sai a ce to wani ya ce ta sani ina shaidun ka zai ce shaiduna suna Legas sai a ce to je ka kawo zo kai a je mota sai ka je kai zaman ka a Legas sati biyu wata ne wata biyu ka dawo can sai ka dawo idan ka dawo ka ce ka kasa ka samun shaidu baka samu shaida ba sai a ce to kai wani rantse ka tafi da motan ka sai rantse ya tafi sai ya ci riba a kansa domin mota guda ana kare masa da motansa baya hawan ta ta haya ne ba a haya ko makamancin wannan kaga an cutar da shi to shi yasa kawai tunda abun zai ja lokaci to sai a ce shi wanda dama abun yake hannunsa shi fi karfi shi kenan sai a ce ka rantse kawai kai tafiyanka. ka ga ba da gaskiya bai zai rantse ba to idan bai rantse ba sai a ce to aje ta je ka sai ranta aka kawo shi kaga alaman ba da gaskiya kenan in ko ya rantse kuma sai a ce tafi da kayanka akwai dan alaman yana da yana da gaskiya musamman rantsuwa a kotu to kaga sai a bar shi tafi da ita shi kuma wannan duran da ya kawo shaidu shikenan sai a sake dawo da shari'a sai a zo a yi ta a tabbatar masa da wato ainihin hakkinsa sai ce ma kama adlin binashdani shahid wa buji baraqihin yaminuhu sari yace ce ka haka nan ma adlin idan aka samu tare da adali guda ɗaya shahid da ya shaida binashdani ko nishdani tare da tikiya wato aka samu adali ɗaya ya shaida cewa lalle an ji kana cikiyan babur ɗinka ya bata, ko motarka ko wani bawanka ko makamancin wannan to shi ma za a nemi karen tsini wa bu'di baqihi tare da nisancan sauran shaidu wato shaida ɗaya ka samu cewa kana cikiya ba shaida biyu ba ne, kuma sauran shaidunka suna nesa to yaminuhu tare shi ma wannan rantsuwansa tana zuwa shi wanda ake tuma kun san a can shaidu aka samu cewa ne kana tafiya ba shaida ne guda ɗaya ba shaidu adalai biyu ko sama da biyu wannan za a karbi abin a ajiye amma na kuma adali guda ɗaya aka samu yana shaidan lalle ka ci kiyan wannan motan ko ka ci kiyan wannan bawa ko ka ci kiyan wannan babur din to sai a ce yanzu kuma kuma shaidun da za ka kawo suna nesa ne ba suna kusa ba shi kenan sai a ce to yanzu abin da za a yi shi wanda ake tuhuma ya rantse ya rantse kawai cewa motan tasa ne ko bawan nasa ne idan ya rantse a bashi da ita ko a bashi da bawan nan kai kuma je ka kawo shaidunka idan ya je kawo nan sai a a sake sabuwar shari'a in ko bai kawo ba to kaga wannan rantsuwan da ya ma rantsuwa ce ta abin nan ajaminu alaman ankara duk wanda ya inkari to zai rantse ne kawai to in ko ya ke rantsi a nan shi ma to za a riƙe wannan kayan har sai lokacin da wato ainihin aka samu wato shaidu wanda suka tabbatar da haƙƙin na wannan ne ko a risa wato ainihin ainihin shaidu ne wannan shi ne ƙarshe wannan babin kuma anan mu tsaya sha Allah mu cika ta sauran lokacin da tamboyi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka ma malam da alkhairi ce tambaya ta ƙari ne akan maganar gado ga aka yi ranar alhamis game da gadon mamacin da ya bar yara mata zalla da mace ɗaya sannan kuma 'yan uwa maza da mata shin 'yan uwan duka za su yi asibci ko dai sai mazaje wanda suke shakikai ko kuma 'yan uwa da suke yi abai za su samu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to wannan dai yana ga wata tambaya ne yayi dan tambaya da muka amsa ka halta yan uwa ne mata ya bari tare da yaya mata to wannan kuma ya nuna yan uwa ne shakikai maza da mata to yan uwa shakikai maza da mata dama asibai ne su ai to da kai tunda akwai namiji ai magana ta kare to da haka su ya'ya mata za su ɗauki rabonsu mata ta ɗauki rabonta abun da ya rage kuma sai a ba wa su wa'annan shakikai maza da mata kuma a yi zakari mislu abil unsi wato namiji ya rinka ya ninka mace domin yan uwa shakikai ko ne abbai maza suna cikin al'afabatu bin nafsi su su da kansu ne suke zama asibai kamar yadda 'ya'ya da jikoki da iyaye uwa da uba da kaka suke zama asibai a kan kansu to haka yan uwa shi kai da Bai maza su tare suna iya zama asibai ne saboda haka su ba za su zama asibai da sobin akwai 'ya'ya mata ba ne dama duk abun da ya rage an rasa mai gadonsa a da suke sama da su to su za su kwasa ne So da aka yake nan abin da ya rage din idan suka ɗauka to sai su haɗa da 'yan uwansu mata ne idan shigikai ne maza da mata kaga su ma shigikai matan za su yi gado tare da ƴan uwansu shigikai maza sun zama asabatun filgai su kwa za su yi asiti da sababin ƴan uwansu mazan nan ne in kuma akwai ƴan uwa shigikai maza da mata da kuma yan kwali abbai maza da mata to fa yan kwali abban nan ba za su shiga gado ba saboda akwai shakikai shakikai sun fi su wato sun fi su karfi saboda ka ji asibiti yadda yake idan ka tafi cikin al'asaba bin nas suna da jiha guda hudu ne wato masu kai kansu zuwa ga asibiti kai tsaye akwai jihatul bunuwa akwai jihatul ubuwa akwai jihatul ukhuwa akwai jihatul umuma jihatul bunuwa su ne bangaren ‘ya'ya da jikoki jihatul ubuwa su ne iyaye da kakanni maza wato baba da baban babansa kenan sannan akwai jihatul ubuwa su ne ‘yan uwa shaƙiƙai da ‘yan uwa ne abbai maza sannan kuma da ‘ya'yan ‘yan uwa shaƙiƙai da ‘ya'yan ‘yan uwa li abbai maza akwai jihatul umuma su ne baffanu shakikai da li'abbai da kuma ‘ya'yan su ‘ya'yan baffanu shakikai ko ‘ya'yan baffanu wanda suke li'abbai to wayannan dukkanin su ne suka haɗu gaba ɗayan su guda hudun nan to sai a duba waye ya fi kusa da mamaci waye jihar ta take farko to sai a duba bangaren ‘ya'ya su ne suka fi kusa sannan sai bangaren iyaye sai bangaren ‘yan uwa sai bangaren baffani kenan idan akwai ‘ya'ya da jikoki to baba baya asibiti sai dai koma ya ci kashi ɗaya cikin shida haka kaka shi ma ba zai asibiti ba sai dai a ba shi kashi ɗaya cikin shidan sa in ba uba saboda mai saboda wayancan bangaren ya'ya sun fi su karfi da jikoki to idan kuma akwai bangaren jihar ubuwa su ne bangaren iyaye maza wato uba kenan idan akwai uba to nan yan uwan ba za su yi gado ba shi kai da bai, su kuma ba sa gado tare da baba amma in kaka ne kuma to ba ana su gado a bisa zance mafi inganci a mazhabobi guda guda uku malikiya shafiya hambaliya za su haɗu su yi gado da kaka sai dai kakan zai iya fin tsoro wani lokacin amma a mazaban hanafiya ma ba za su yi gado da kaka ba kakan zai ture su to idan akwai babu nan, amma akwai yan uwa kai ko da abai to bangaren baffanu kuma ba za su gado ba domin bangaren yan uwa kai da abai su ne a gaba kafin bangaren bangaren baffanu don su za su ce dan babanmu ne to kaga shi kuma baffa ne ce dan dan uwana ne dan dan uwana ne kaga ya yi nisa to wannan shi ne bangaren jiha to idan an dawo kuma akwai alƙurbu shi ne kusanci shine idan ya ga ya ga jikoki to sai a ce ‘ya'ya su za su yi asibiti jikoki ba za su yi ba saboda ‘ya'ya sun fi kusa da mamaci fiye da jikokinsa ‘ya'yansa sun fi kusa da shi fiye da jikokinsa saboda haka sai a ce to ‘ya'ya su za su yi amma jikoki jikoki ba za su yi ba domin iyayensu sun hana su kenan su suka fi kusa da mamaci haka in ka dawo bangaren abun nan baba in baba na nan kaka bai zili ba in ka da bangaren yan uwa shakikai in suna nan 'ya'yansu ba za su yi ba haka ne abai in suna nan ƴaƴansu da ƴaƴan yan uwa da abai ba za su yi ba haka babba yana nan dan babba bai zai yi ba domin ya fi kusa da mamaci shi babba fiye da dan babba to in ka zama wannan kuma sai ka dawo bangaren karfin karaba karfin kusanci idan ka ɗauki da abbi dan uwa shakiki da dan uwa da abbi duk matsayin su ne duk kowa zai ce dan babana ne to kuma shi sun haɗu gaba ɗaya to ya za ka yi karinja sai ka duba tuwa ya fi ƙarfi a cikinsu sai ka duba in ka duba za ka ga shaƙiƙi shi da suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamacin ne ya fi ƙarfi a kwanda suke uba ɗaya don wannan ya ce ɗan babana ne shi ko wannan zai ce ɗan babana ne da mamata to sai a ce to kai ɗan ɗan uwa ne fi wanda kuke baba zai kai hakuri ga wannan ya fi ka ƙarfi to da haka shi ne zai yi ne zai yi gari. haka in ka zo dan dan uwa shikiki da dan dan uwa liyabi in sun wato shi ma dan dan uwa shikiki ya fi ya fi karfi akan dan dan uwa liyabi in ka dawo babba shikiki ya fi karfi akan babba wanda ake uba ɗaya don zai ce uwa ɗin uba ɗaya muke da babansa wannan ko zai ce uba ɗaya muke da babansa to kaga wannan usul karaba kenan to saboda haka idan ka ɗauko jiha ka gama sai ka dawo bangaren kusanci sai ka dawo bangaren kuma abin da ya shafi karfi shi ne yake cewa wa bi jihati taqdimu thumma bi qurbihi wa ba'dahu ma taqdima bi quwwati ala ka sanya rinjayarwa da jiha bangaren da mutum zo in ba mu kun ya in sun hadu a nan ka duba kusanci in sun hadu a nan kuma ka duba wa yafi wa yafi kanfi kuma su ne al'aqaba bin nafs su da kansu ne suke kaiwa zuwa ga asibiti kaga yan uwa shi kai maza su akan kansu asibai ne ba wai don da sababin wasu bane to sai ka jawo kuma akwai al'aqabatu bil ghairi ba don wani ba wannan ba zai zama asibi ba shine kamar 'ya'ya mata suna zama asibai tare da 'ya'ya maza kaga ba da kai don ka mutu ka bar yarka mace ai rabi za a bata in 'ya'ya biyu ne mata za a ba su ne to amma idan akwai ɗa namiji dole su dawo kuma su kwashe sauran sai namijin kuma ya ninka to kaga sun zama asibai da sababin ɗa namiji da bari? za a yi zakari مثل الذين سيدعوا من قتال أجل يوشكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الأنثيين وكذا وانا سنزم السبب سنزم عاتبين السببين يا يا مزا أكا أنكم جيكوكي jikoki ‘ya'yan ɗa kenan, su akwai mata akwai maza, in mata ne rabonsu irin na ‘ya'ya mata ne in ba sa idan kuma maza ne, to kaga asibiti suke, to in sun haɗu da maza, shikenan su ma sai su zama asibai saboda wa'annan mazan ya za a ce al'asabatu bil haka yan uwa shakikai mata in sun hadu da yan uwa shakikai maza yan uwa shakikai abin da li'abdai mata in sun hadu da yan uwa shakikai wato wanda suke abin nan abin nan li'abdai maza su ma sai su zama asibai da sababin mazan duk inda namiji da mace ya haɗu to ita matan nan fa tana asibiti ne da sababin namiji ba don namiji ba za ta koma shi da farari to sai a wuri guda ɗaya aka samu kuma za ta iya wato samun asiti albarkacin akwai wata mata akwai ma'ya'ya mata amma ba maza ba ne shine asabatu ma'alagai shine yan uwa shekekar kodi abai idan sun haɗu da ya'ya mata babu ɗa namiji kaga su ba su iya cinye dukiyar mu duk abin da suka kwasa yan uwa shakikan nan kodi abban nan mata sai su kwashe sauran sai su yi ba tsakanin su daidai wa daidai wannan su ne al'asaba ma'a ma'al ghairi kenan al'asaba ma'a hadisi mai sai hadisin bukari wani yanzu ya same shi ya lalla abin da ce ya abai tambaya ba Musa al ya ce mutum ne ya rasu ya bar yassa ta tsotso kenan da jikarsa yar ɗansa da kuma yar uwarsa wato shigiya sai ce yaya gadon zai zama abu lashar ashari ce za a bawa ya rai tunda dama yar uwa ta ya ta tsore biya ake ba sai tun in ita kaɗai ne sannan za a bawa yar uwa sheki yare amma jikan nan ba ta da komi ita ba za a ba ta komi ba wannan shine zahirin ne. idan wani kanarwa idan tan fala su ko sheki ya ce ko kuma ya ce to da aka rabi ya ce ɗauko wacce ayan an ce ya a ba ta rabi ya ɗauko wacce an ce ya ruwa shi gigi a ba ta rabi ko da ya biya kawai sai riba musu ya ce jikan nan ba ta da kawai sai ce kuma ka jojin wajen abdullahi bin mas'ud idan ka je zai ba ka fatawa irin yadda na baka sai tafi ya ce abu abdullahi ga shi na je na yi wa abu musa al'ashari fatawa ga abun da ya ce mini kuma ya ce kai ma za ka bani irin wannan fatawan sai ce da qad zalaltu idan wa ma'ana min musari. yace to ai na bata kenan ban zama shiryayye ba idan na baka irin wannan fatawa sai ce zan baka fatawa irin yadda na ga manzon Allah sallallahu alaihi hukunci yace ya tana da laifi jikan nan dan nan tana da kashi ɗaya cikin shida takmilata sulusai don ta cika sulusani ita kuma yar uwa shaƙiƙiya tana da abun da ya rike shine kashi to da haka idan an sa kashi shida sai a ba wa ya tsotson nan kashi uku ba ne rabi ba sai a bawa jika kashi ɗaya kaga in kada a zama kashi hudu saboda dama idan da ƴaƴan su biyu ne kashi hudu za su ɗauka za su ɗauka su ne shi sa yake to yanzu kashi ɗaya da aka ba jikan nan ta cika ta su ne saboda ɓangaren su dama ɓangaren ƴaƴa ne don jika da ya duk ɗaya ne kusan ɗaya ne yadda ya ta fi ta ƙarfi ne ya ce ko abun da ya rage guda biyan kuwa sai a ba a ita wannan ƴar uwa ƙiƙiya ya ce haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to daga nan ne aka samu al'aqaba ma alghairi shine yar uwa shakikiya ko da abiya in ta haɗu da ya'ya mata ko jikoki mata to suna kwashe abin da ya rage ne shine ba asmi yake cewa wal ukhtu la lil ummi kayfa tati min hatta asihu ma banati yar uwa yar uwa in dai ba lil ummi ya bace to duk inda ta zo za ta yi asibiti ne tare da ya'ya mata kuma ko jikoki mata ne ‘ya'yan ɗa haka ne za ta yi wannan asibitin abun da ya rage za ta ɗauka in su biyu ne ma abun da ya rage za su ɗauka sai su je su riba a tsakanin su idan abai da shigigai su ba su kuma abai ba za su yi gado ba shigigai ne za su yi za su yi gado to na ja wannan fatawa ne saboda muna da sauran mintoci amma in ba haka ba da cikin minti ɗaya zan iya ba da ita insha Allah na ah, tambayar ta ba ta kace mai ita yake cewa wato yana da iyali kuma shi da iyalin nasa duka suna da matsalar eh, genotype nan asas to suna haifan yara bayan ga wahala kuma ba sa zama to yake neman fatawar cewar haihuwa za su tsayar bisa wannan larurar ko raguwa za su yi wadda hukunci ne ya shafi shanin zama auren to wannan yana gani ya rage nasu idan suna ga suna da 'ya'ya za su iya dakatar da haihuwansu saboda wannan laluran ba za su iya rabuwa ba ciki nan za su iya dakatarwa sun samu abin da suka samu ko kuma tun da an wasu ba sa zama kila dan kaɗan ne ko da za su zauna in kuma rabuwan suke ga yafi sai su rabu amma dai inda sauran jini a jika to a zai fi don gida wanda aka haifan matan da ba masu lafiya bane gida ba za su yi amfani sosai ba na wasu kuma su riga so da su a rabu kowa ya ji Allah ya shi da rabonsa ita ta je ta auri mai eye shi ma ya je auri mai eye nan ba za su haifi mai sikila ba sai dai su haifi mai as saboda haka wannan shine fi. amma ya so riga sun girma kila haihuwan ma ba lalle ne a haihu ba shikenan sai su ci gaba da zaman su su dakatar da haihuwar shari'a ba za ta ba za ta hana su ba domin ba wai sun yi gudun haihuwan ba ne sun yi gudun wato ainihin lalura ne amma ne da sauran karfin su to abin da ya kamata shi ne wato su abin nan su su rabu din kowa ya je a wuri wanda ya dace a aura shi ne ya fi na sai kuma masu neman addu'o'i eh, bisa bukatunsu suna roƙon malam da sauran yan uwa a taimaka musu su masu Allah da kuke sarki kuma ya amsa. Allah biya musu bukatun suna alkhairi kuma Allah biya wani bukatun suna alkhairi. A insha Allah sai ranar alhamis kuma da mu sake karatu wannan littafin da izinin Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد